Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ga alama manufofin gwamnatin Najeriya na ganin an koma dogaro da kayayyakin da ake sarrafa su a cikin gida na ci gaba da yin tasiri. sakamakon irin sabbin dabaru da fasahohin da 'yan kasar ke ci gaba da nunawa yanzu haka an samu wani matashi a jihar plateau wanda ya samar da wata fasaha ta yadda ake narka karafa ana kuma sarrafa su wajen kera kayayyakin injinan da aka yi a kasashen waje waɗanda faɗuwar darajar naira ya sa a kasashen wajen ke da matukar tsada wannan ci gaba da wannan matashin injiniya ya samar ya sa babbar cibiyar bincike da inganta karafa ta ƙasa da ake kira national metallurgical development center da ke birnin jos ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyi guda uku da ake da su a afirka ta gayyace shi ya ƙera mata irin wannan na'urar sarrafa karafan bayan waɗanda suka shigo da su daga turai sun daina aiki na ziyarci wannan matashi da na gane wa idanuna irin aikin da yake yi da farko na nemi ya gabatar da kansa da kuma aikin nasa ga masu sauraro. da farko sunana nasiru mu'azu abubakar ni haifaffen cikin garin jos ne kuma a nan na tashi na makaranta primary da secondary duka makarantuna a nan jos na yi kuma aikin da nake yi wanda shine babban sana'ata shine abin da ya shafi kira abin da ya shafi kere-kere kuma kere-keren nan ya shafi wato narke-narken karafa abin da ya shafi narka karfe da farin karfe da bakin karfe na ce farin karfe a turance ana kiran shi non-ferrous metals abin da ya shafi aluminium brass bronze zinc metal da silver gold duka wayannan ana danganta su da farin karfe bakin karfe kuma shine ferrous metals abin da ya shafi karfe cast iron steel da sauransu to na narka karfe mai da shi wani abu daban idan an samu karafan da aka fitar na motoci haka da suka lalace to za mu iya kawo su mu narka su mu sarrafa su kuma su koma wani abu daban su koma wani abu mai amfani abin da ya shafi wasu spare parts din ko na kamfanoni ko na mota sai mu yi su sababbi kuma ko kuma abin da ya shafi abubuwa na eh, hakwaren injin na markaɗe da na niƙa haka duka muna yi wanda wannan shine ma abin da muka fi to wannan shine sana'a ta da na fi kwarewa a kai kuma na dogara da ita alhamdulillah yanzu ka shekara nawa kana wannan aiki e a takaice zan kai kamar shekara goma sha hudu a cikin wannan harka da nake hmm. yanzu kusa da mu a nan ga wani injin da ka kerawa ita wannan hukuma ta eh, binciken karafa da ake kira nmdc ko ko za ka mana bayani dangane da wannan injin da kuma aikin da yake yi to shi wannan injin da wannan ma'aikata ta nmdc wato national metallurgical development center suka buƙaci mu yi musu wato tukunya ce ta narke-narken ƙarafa ɗin tunda kamar yadda na gaya maka eh, sana'ata ta shafi narke-narken ƙarafan to ba wai kawai narke-narken ƙarafan ba hatta ita kanta fasahar yadda ake wato kera abubuwan da za a yi narke-narken karafan da su mu ne muke yin mu ba wai daga kasashen waje muka shigo da shi ba mun samu fasahar yin hakan kuma muka jarraba a sakamakon shekaru da aka yi ana jarraba abubuwa experience ɗin da aka samu sai zamana mun samu ci gaba ta wannan bangaren to su eh, tunda ayyukan da muke yi ya shafi wannan masana'anta ta nmdc su hukuma ce mai bincike akan abin da ya shafi karafa tunda sunan ta ma kenan national metallurgical metallurgical abin da ya shafi karafa kenan development kuma ƙara ingantawa wato su za su inganta karafa da muke da su na cikin gida to da yake eh, aikin da suke yi ya shafi aikinmu to dole yau da gobe sai muka san juna su kuma da suka zo suka ga irin ayyukan da muke suka ga wato kere-keren da muka yi ta da kuma ita wannan na'ura da muka samar ta narka karafa sai suka ga suna da buƙatar su sami irin ta a wurinsu sai suka ce mu zo mu yi musu kuma muka zo muka kafa musu aka yi aiki da ita alhamdulillah ta yi tukunya ce wadda gata nan kana ganin ta a kwance tana miƙe kamar pipe ne babba a miƙe a kwance wanda yana juya kan wasu wato wili eh, ga kuma injin ɗin da yake juya ta akwai inda iska yake tahowa ya shiga cikin tukunyar akwai inda mai shi ma yake tahowa ya shiga cikin tukunyar idan ka duba ka ga duka an haɗa ta ta yadda ba sai ka amfani da wutan nepa ba amma kuma za ka iya narka karafa a cikinta wanda karafan nan za su narke kamar ruwan fanta ka ɗebi ruwan karfan kuma ka zuba shi a cikin wato moli-moli da aka yi da ƙasa wanda molin na yana ɗauke da eh, siffa na abubuwan da kake so ka kera shi ruwan karfan yayin da ya shiga yana narke zai zama ya ratsa duka sassan wannan moli da aka yi da ƙasa sai ya shiga ya baka sura ta irin abin da kake so ka yi sai ka samar da shi ya zama wani abu sabo kuma daban to wannan eh, na'ura mu muka yi ta tun daga farkon ta zuwa ƙarshe babu wani abu da muka nema daga ƙasar waje duka mu ne muka kera ta a nan gida kuma gashi mun kafa musu ita sun gwada aiki da ita wanda mun zo da ma'aikatanmu mun yi musu wato gwaji akan yadda za a aiki da ita har na tsawon wata guda ma a halin yanzu kuma mun sarrafa abubuwa da daman gasken gaske da ruwan karfan da aka narka din to wannan ita ce dai na'urar da muka samar wannan masana'anta ta nmdc me ake kiranta oil fired rotary furnace wato wannan a turance kenan wanda abu ne sananne eh, ba mu kaɗai ba ƙasashen duniya daban-daban suna amfani da waɗannan fasaha ta wato hanyar narka ƙarfe to oil rotary furnace ake kiranta wanda ana iya yin ta size daban-daban ana iya yin wanda tafi wannan girma don ta ɗauki yawan abin da za a narka da ya fi wannan ɗin shi ma kan shi da yake 'yan magana na cewa ba a ƙarya kusa da gida na ziyarci babbar cibiyar bincike da sarrafa karafa ta ƙasa da ake kira National Metallurgical Development Center da ke birnin Jos, inda na ji ta bakin shugabanta Farfesa Ibrahim Madugu, kuma ga tsokacin da ya yi kan haɗin kan da suka yi da wannan matashin injiniya Nasir ma'azu Abubakar. Shi Malam Nasiru ya kware kan sarrafa wannan injin na wannan duk da cewa da yake kaninsa ma ai metallurgist ne amma shi ma ya zama metallurgist yanzu zai iya kera mana wannan furnace din wata kunyan sarrafa karfen nan wanda yake za mu yi amfani da shi wannan da karafa to ka sai muka ba shi wannan kwangilan ya gina mana mu zo mu yi tare mu da karfi mu tare mu ga inda za mu yi abin nan inda za a ci a samu cin nasara kuma an yi an samu nasara ha ba an samu nasara ba kaɗan ba mun narka da karafa wanda yake grey cast iron mun yi produce yanzu jiya muke mun yi meeting a nan muka management meeting abinda muka samu samu 2,700 ko ya 2,700 aka samu wannan irin fayafayan markaɗin su masara ne su wane su abubuwa da gasa nan dai su masara su kwake da sauransu me za ka ce game da wannan ci gaban nan ya kamata mu farfaɗa wanda mutanen hankalin mai karkata cikin gida don gaskiya kan abubuwa da muke gani cewa ba za mu iya yin su ba da ake shigowa da su daga kasashen waje duk za mu iya za mu iya muna da injiniyoyi muna da mutane wanda yake Allah ya ba su basira na kera abubuwa ka gane to ba gani cewa to mutum ka je jami'a wannan ba nan take ba akwai basiran da Allah ya ba kowa da kowa na yin wasu abubuwan da yake dole mu appreciating din wannan abu wannan basirorin mutane amfani kuma san yadda za mu yi amfani da su ba abin da za mu ci wa malam nasiru banda godiya wannan ɗin da ke faɗa maka mun kai tallan kamfanin su wanda ke mun haɗa gwiwa tare da shi a kano yes mai girma gwamnan ya alkawari cewa za a yi to allah ya sa kuma a yi farfesa ibrahim madugo shugaban babbar cibiyar bincike da sarrafa karafa ta ƙasa da ake kira national metallurgical development center da ke birnin jos dangane da ci gaban da wannan matashin injiniya ya samu kenan Saboda ƙarancin lokaci a nan za mu tsaya idan Allah ya so a makon gobe za mu ɗora. A madadin bakon namu, injiniya Nasir Mu'azzu Abubakar da Farfesa Ibrahim Madugu da namu injiniyan Hassan Alassan Suleja da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.